To da lato yanzu bari mu cilla zuwa ƙasa mai tsarki ta Saudiya inda kamar yadda na tabbata da yawan ku suka sani yau ake hawan Arafat to hidima ta karshe ta kammala aikin hajjin bana kuma daya daga cikin wakilanmu Nasiru Adamu Hikaya yana can kan wannan tsauni na Arafat. Malam Nasiru ko in ce Haji Nasiru yi min bayani a takaice abin da kake gani yanzu na halin da kuke ciki. Wato abin da ke faruwa yanzu shine mutane da dama sun yi ƙoƙari sun hau kan wannan tsaunin na Arafat. inda nan ne annabi muhammadu mai tsira da aminci ya tsaya ya gabatar da hudu ta karshe amma kuma ba lalle ba ne sai mutane sun hawa ma na yi ne yadda mutane maza da mata suka dage su duba mutanen da da saba ganin mutane afghanistan ne masu tsaunuka suka saba hawa wannan tsaunin amma mutane sun fi gwamnati su je su hawa wannan tsaunin su daga hannu su yi addu'a yadda da malamai ke cewa ko ina ma wannan fili na arfa sai na iya tsayawa da yi ba da ta. Eh, alhazai nawa suka zo daga Najeriya a hajjin bana ne? Alhazai dubu sittin da biyar ne suka zo daga Najeriya. A sannan ko waɗanda suka zo kuma daga birnin yawon kusan su dubu goma sha tara. Da zalika zuwa yanzu alhazai bakwai ne suka rasa rayukansu. Mace ta haihuwa Madina. sannan sai kuma ta yi tsari duk da irin dokoki ko binciken da ake yi sai da aka samu wannan aka filin To shi hawan arfan ya tafi yadda ya kamata ba a samu wani eh, rigingimun ko cunkoso ba wajen yinsa? A ba wani cunkoso da yake babban fili ne sai dai rana da aka samu ana tsananin zafi ainihin wanda ya sa kamfanoni ko in ce cibiyoyi masu zaman kan suke taimaka wajen raba ruwan sha da kuma ruwan da ake watsawa ta sama. saboda rage wannan zafi da ke kusan digiri hamsin kenan ana matuƙar zafi ainihin kowa wato wanda zai samu lema ba ya ɗanɗana su da sa wajen wannan ibadar amma saboda murnar ibadar ya sa mutane suke tafiya kamar ma ba sa dama maza su dai duk da zufa wanda ya nuna su yi jiki a yanzu. Eh, Nasiru ka sha zuwa aikin hajji da yawa me ya bambanta na bana da sauran? inda da bambanta na bana da sauran shi ne yadda wato musamman ma kamar daga najeriya an samu haɗin sai da gwamnatin saudiya saboda aka nan da aka samu wasu alhazan jiyar nasara guda biyu a jami'an shige da suke na madina suka yi musu kan saya wanda ya sa najeriya ta koka da hakan ya sa ita gwamnatin saudi arabia ta ba da haƙuri kuma tun daga nan ta daina cewa alhazin najeriya mutum me kuke ji game da sauran alazan kasashen da ke makwataka da Najeriya kamar su Nijar, kamar Ghana da sauransu? Suna nan lafiya kalan kusan ma komai kamar a waje ɗaya ake. Saboda yankin da aka ware wa kasashen Afirka da ba Larabawa ba waje ɗaya ne. Na ji na zaga na ga yadda suke gudanar da ibada su ba su da wata matsala da yake kusan za a ce da suke na Najeriya yawa ba. In ka haɗa su ma gaba ɗaya ba za su kai yawan da Najeriya ba duk waɗannan kasashe.